Wata ƙididdiga da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar ta nuna cewa Najeriya na da kashi talatin cikin ɗari na adadin matan da ke mutuwa yayin haihuwa da mace-macen jarirai a duniya. A Najeriya kuma jihar Kano na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala ta mutuwar jarirai da mata masu juna biyu. Sai dai ga alama hukumomin jihar sun himmatu wajen ɗaukar matakan daƙile wannan matsala. la'akari da yunkurin gwamnatin jihar ta Kano na samar da wani daftarin bayanai da ka'idojin samar da abinci mai gina jikin jarirai da mata masu juna biyu. Hajiya Halima Musa ya kasai da ke zama daraktar kula da ingancin abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta yi ƙarin haske. Daftarin daman ya fara daga Hariya zuwa jiha. to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu saboda haka amma mun ɗauki mahimman abubuwa wanda zai iya amfani da a tarayya zai iya amfani a jiha to ɗaya daga cikinsu shine na ɗaya a tabbatar yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga haihuwa zuwa shekara biyar suna samun ingantaccen abinci wannan yana farawa ne daga uwa shine wannan wajen ba da nonon uwa daga awa ɗaya bayan haihuwa wannan kenan sannan a tabbatar kuma da yara daga wata shida zuwa shekara biyu sun samu ingantaccen abinci shine wannan rabe-raben abincin shine ake cewa kamar masu ba da kuzari masu ba da lafiya masu karin jini masu kariya daga cututtuka shi ma an ba da bayani a kansa da yadda za a ba yaran duk wannan daftarin yana ciki ita ma kanta birnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018 sai kuma ce mu ma mu je mu yi a jihohinmu akan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru a fannin kiwon lafiyar jama'a ke nana ta mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a watannin shida na farkon haihuwarsu. Dr. Ashiru Hamza Muhammad shine coordinator shirin bunƙasa lafiyar jarirai da mata masu juna biyu, wadda ake yi wa lakabi da Alive and Thrive a Turance. In ka duba kamar ƙididdiga da aka yi ta wato mace-macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya sha haka da kuma mace-macen yara wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallabi kowa ya damu kowa sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ake so kamar harkar maka kenan ba nutrition kala shi shi kadai zai iya rage mace-macen mata akalla kashi a wurin kashi 45 a cikin 100 kuma ka duba mace-macen matan nan duk da cewa Najeriya yawan Najeriya ana maganar mutum wurin miliyan 200 amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan biliyan bakwai da wani abu amma mutum miliyan 200 kawai mu ne muke wato a kididdiga mu muke bada mace-macen mata kashi 30 da wani abu a cikin 100 a duniya kaga wannan abu ne wanda bai kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan a rage rage mace matan ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding harkar shayar wannan Ya za ka dai gwamnatin jihar Kano na tsare-tsaren kafa cibiyar kula da yara masu fama da cutar tamowa yayin da hannu guda kuma kwararru kan kiwon lafiyar jama'a ke jan hankalin hukumomin Najeriya kan yadda ake shigo da magunguna masu sanya jarirai kuzari barkatai cikin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.